Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba 21 ga watan Fabrairun shekara 2024. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda amince sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu karya-karya ce ya yarda mu nisance ta shirin namu na yau zai yi zance a kan batutuwa daban-daban da ke damun mu cikin ƙasanmu ta Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi da sa'ida da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura. Ƙungiyar nan ta ta'addanci wadda ake kira da suna IAGS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare cikin jihar Difa da Talabiri. Inda a cikin jihar Difa ta yi kai harin da ake ce kwantam ona ko kuma kokon rago wanda a dalilin shi ya yi sanadiyar hallakar da bi daga cikin jami'an tsaron mu FDS. Inda daga ciki akwai ofisiye sannan kuma guda ya ji rauni. Har ila yau a cikin sanarwar tasu sun yi ikirarin cewa a dalilin wannan hari da suka kawo a wani wuri da ake ce ma askura dab da birnin difa sun nuna cewa sun tahi da motoci biyu na jami'an tsaronmu sakamakon wani sintiri da garda national suke yi waɗanda daga cikin motocin nan ɗaya tana da babbar bindiga da ake kira da suna dusar. har ila yau sun ce cikin jihar talabere su ne suka yi sanadiyar hallakar da masu aikin sa kai da ake kira da suna milis dama daga cikinsu suka hallaka sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa gaisuwar mu zuwa ga illahirin al'ummar ƙasar mu ta Nijar da kuma jami'an tsaro FDS sakamakon wannan al'amari maras daɗin ji da gani da ke ci gaba da kwaruwa cikin ƙasar mu ta Nijar sannan a hankali kwana tashi ta bayyana cewa cani da sauran kwambagani ba abin da ya sha musu kai dangane da halin da jami'an tsaro fds kinmu suke sunduma ciki da kuma irin yadda tashe-tashen hankula da wanzuwar ta'addanci ke ƙara faɗaɗa nan da can cikin ƙasarmu ta Nijar. Nan cikin jihar Difa a ji an ce an yi ma jami'an tsaron mu kwantan bauna. Cikin jihar Talabere a bar mazance. Masu garuruwa sun gaza samun sukunin su kula da al'ummominsu yanzu kubancin barazana ta tashe-tashen hankula wadda ta yi sanadiyar cilas-cilas sai da mutane suka ɗauki makamai da kanuwansu domin su yi aikin da ake kira da suna milis to su kan kansu miliskin yanzu ba su tsira ba sakamakon wanzuwar ta'addancin da ke ta ƙara yaduwa cikin jihar talabiri mutane sun bar garuruwan su na ainihi na ta kwarara cikin gundumar tera damin lokacin damana da yawa ba su samu sukunin gudanar da ayyuka cikin gonakinsu ba banda ya haifar da karancin abinci da kuma taɓarɓarewar al'amara ta kowane ɓangare ta kowane fanni saboda inda ba don wanga al'amari na 26 ba ga watan yuli da yanzu waɗanga abubuwa da ake ganin cewa suna ta ƙararin caɓewa to da mawuyacin abu ne a ce sun taɓarɓare haka ganin irin matakai da tsari da kimci da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya shugaban sojoji mai daraja muhammad bazum ya ɗoka kuma ke ci gaba da ɗoka ta hanyar zamnawa da jami'an tsaro fds ai abin da ake ce ma conseil de sécurité abin da ba a yi a halin yanzu da kuma zamnawa da al'ummomin yankuna daban-daban a tattauna tare da su a wayar da kanuwan jama'a a gama hankalinsu wuri guda su tunkari al'amura iri daban-daban su bayar da bayanan sirri iri daban-daban zuwa ga jami'an tsaro fds kimu da kuma a abokanan kulɗin jamhuriyar nijar waɗanda sannan a hankali suna ta warwace mana mayyamayyan jami'an tsaron da ya kamata a ce sun mai da hankalinsu sosai-sosai wajen kula da lahiyar al'umma sun komo rayuwa cikin birrika waɗanda suke nan suna shan kilimatizar wasu harkar man fetur ta sha musu kai wasu harkar zinariya wasu a ba su deji wasu a ba su pca wasu a ba su minister abubuwa dai ga nan cani diya ba al'amarin harkar tsaro na ƙasar ga ya cakule ta gaba ɗaya baki ɗaya kenan yau in ƙasar mu ta shiga cikin halin da take ciki yau to dalilin karen aikin da babban dogarin da shugaban ƙasa wanda ake kira da suna cani yayi da shi da sauran makiya ƙasa waɗanda domin biyan bukata kansu yau ga inda suka kai ƙasarmu suka baro ta sun mana raba makaho da majaye su kuma an musu ingiza mai kan turuwa a wani labari na daban a wani gari da ake kira da suna dumba wanda bai wuce tazarar kilomita goma da birnin tera ba wasu mayan motoci su ma sun gamu da wani iftila'i sakamakon kone sun da aka yi wanda wata majiya ta ce yawan ya kai guda shida wasu suka ce ma abin ya yi haka nan shi ma duk abin yana da nasaba da rashin kwanciyar hankali da tsaro da ake kwama da ita cikin jihar talabiri wannan babbar asara ce ga ƙasa asara ce ga masu motocin asara ce ga 'yan kasuwanmu da kayayyakin kasuwancinsu ke biyowa ta wannan hanya wannan al'amari wanda ya kwaru tsakanin ranar 19 zuwa 20 ga watan fabrairun shekara ta 2024 a wannan gari da ake kira da suna dumba idan ka kamo hanya kamar za ka tahowa gwata ka dai kamo hanya dai kamar za ka mai abin da kenan yana yi ma ƙasar nan tarnaƙi muna ci gaba da roƙon allah ya magance mana shi a wani labari na daban Shi ne taɓarɓarewar da shari'a ta yi a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar wanda ba laifin kowa ba ne nan ma laifin babban dogaran kwa da shugaban ƙasa ne wanda ake kira da suna cani da shi da sauran kwambagani da kuma mutanen da suka ingiza shi yanzu kuma gashi sun gaza hidda shi tunda hatta bayyana lauyoyi da alkalan shari'a da ake kira da suna jujoji kala ba su magana har sun hara magana suna yin sanarwowi suna yin kira da babban murya a kan a komo bisa kan turba ta gaskiya suna kira ma ga mutanensu da ke da kai cikin hukumomi daban-daban da su waɗannan sojoji suka kafa su yi ƙoƙari su yi marabas kenan ciwar da muka yi ana ramuwa gayya ana yin bita da ƙulli ana goga ma mutane kashin kaji irin na babu gaira babu dalili wannan magana gaskiya ce akwai wata 'yar ƙasa da su bala arabi da su modi suke nan suna yi ma nijar wanda sai mu ce al'ummar ƙasa su ci gaba da addu'a a ci gaba da yin alkunutu wannan abin da ba su san kowa ya sani wanda suka yi suna nan suna shigowa da wasu al'amura cikin ƙasar ga ta Nijar mutane a ci gaba da alƙunutu wannan abu da suka yi daga ɓoye wanda ba su san kowa ya sani to a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tona musu asiri ko sai mu ce alhamdulillahi kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu domin duk tuggun da suka ƙulla Allah na ta hanci kalar da al'amarinsu ga hili bala arabi da kai da modi in kuna ganin 'yan nijar ba su ganin ku ba su san abin da kuke yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala wanda halarci duniya da lahira da abin da ke da kwai a cikinsu to wallahi sun matallahi yana ganin ku ya kuma san ku da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan bai girma da dokaka ya yarda.